This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a muna fata ku lami lafiya marhabar lalle ga shirin sashen Hausa mura Amurka a wannan dare ka bitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a gidajen rediyon Niger kuma ana jibu ne a su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya a birnin Kwanni sai a duniyar gizo a voahouse.com da kuma sashen hausa.com. to muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin washington dc ne ne ali mustapha sokoto muka sake wa tare da maryam dauda wacce bayan ta baku labaran duniya ba ku da gaskiya ba ku da makama ba ku da abun da za ku faɗa ga ni da rai sai ranar da allah ya kare numfashi na zan rasu To wannan murya ce da aka ce ta madugun Boko Haram abubakar shekan nan da aka ce an kashe ya sake dawowa kamar dai da aka taɓa yi a can baya. To amma ya mutanen gwamnatin Najeriya suke ɗaukar dawo tashi a yanzu kuma? To kowace tabbaci kuke da shi cewa shi ɗin ne aka kashe. Ah, to su wanda suka yi aikin da shi sun ce shi ne aka suka kashe wani sabuwa ne kuma ko wane ne ke da wani bayanin da ya fi wannan. To wannan da ya fito fuska ɗaya ne da wanda dama ya saba magana. To ai ba yau bane ake haka. Mhm. to ko bayan wannan zamu ji shirin da mutanen kasar ghana suke wa ba da laye ta bana yanzu haka ragunan da su yi bala'in sada kenan ba za ka yi layya ba to shi na koma gida dai na gani mm, to sai an bincika a hukum sosai to jama'a muna so mu ji ku game da sake bullar madugun boko haram bayan da sojan najeriya suka tabbatar wa duniya cewa sun kashe shi a kunduga wanda wannan kamar da muka ce ba shi ne karo na farko ba hakan take faruwa ku me kuke ji game da wannan ko me tasirinsa kan yakin da ake da ta'addanci da kuma maganganun da hukumomi suke a Najeriya. Lambobin mu guda biyu dai suna ne da kuka san su plus one biyu sifili biyu ko kuma plus biyu sifili biyu shida tara biyar hudu takwas. Bari ba ku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. Helkwatar tsaron Najeriya dai har yanzu tana nan kan bakanta na cewa wanda ke ikirarin cewa shine madugun kungiyar 'yan Boko Haram ya mutu. Jawabin helkwatar ya zo ne yau Alhamis bayan da 'yan kungiyar mayakan suka fidda wani sabon faifan bidiyo wanda ya nuna sake bullowa Abubakar Shekau, inda ya jaddada cewa har yanzu fa yana nan da rai kuma 'yan kungiyarsa sun kafa su ta Islama a yankunan da suka kame. A wani jawabi, helkwatar tsaron Najeriya ta hakikance akan cewa lallai mutumin da ya fito cikin bidiyon wani dan Boko Haram ne mai suna Muhammad Bashir kuma an kashe shi a wata arangama wato a watan da ya gabata a wata arangama da aka yi a garin Kwandiga. A makon da ya gabata, helkwatar ta fidda wasu hotuna da suka nuna kamanni masu karfi tsakanin wani mutum mai ba da gemu a bidiyon da gawar wanda suka ce sun kashe bayan fafatawar da suka yi. sanarwar ta yau alhamis ta bayyana cewa sabon bidiyon da kamfanin dillancin labaran faransa ya fidda bai nuna rana ko lokacin da aka ɗauke shi ba kuma babu wani abu da bidiyon ya danganta da abubuwan da suka faru biyu bayan mutuwar wanda helkwatar ta ce mai kama da shekau ne helkwatar tsaron najeriya dai ta ce shekau na ainihi ya daɗe da mutuwa To sakataren harkokin wajen burtaniya kuma Philip Hammond ya yi kira da ɗauki mataki mai ƙarfi kuwa domin yaƙa cutar Ebola wato cutar Ebola da ta riga ta kashe mutane fiye da dubu uku da ɗari uku a ƙasashen mu na Afirka ta yamma. Sakataren ya fata haka ne a wani taro da aka yi waɗannan a can birnin London inda ya ce wannan matakin zai iya ceton rayukan dabban mutane ya kuma hana cutar bazuwa. Birtaniya da ƙasar saliyu dai sun shirya wani taro domin zayyana muhimmancin yaƙi da wannan cutar da kuma neman taimako daga kasashen duniya a gaban taron masu ba da gudunmawa da aka shirya za a yi cikin watan nan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce cutar ebola ta kama mutane sun fi dubu bakwai da ɗari ɗaya kuma yawancin wanda suka kamun 'yan kasashen gini ne da saliyo da kuma liberia a da an zaci shugaban kasar saliyo enes bai kuroma zai halarci wani taro yau alhamis dinnan to amma dole aka soke tafiyar saboda wata 'yar tangada da jirgin sa ya samu labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Hong Kong ya ce ba zai sauka daga kujerarsa ba biyo bayan kiraye-kirayen da 'yan zanga-zanga masu goyon bayan demokuraɗiyya suka yi na cewa ya yi murabus. Shugaba Leon chong ya yi wannan sanarwar ne dab da cikar wa'adin da aka bashi a daren yau Alhamis dinna, Amma ya ce zai tura sakataren shi don ganawa da masu zanga-zangar da suka ba da wa'adin. 'Yan zanga-zangar sun yi barazanar mamaye gine-ginen gwamnati in har shugaban bai yi murabus ba a daren yau. mamaye gine-ginen gwamnati wani babban mataki ne a zanga-zangar kuma jami'an tsaro sun yi kashirin cewa za su mai da martani sosai in har masu zanga-zanga suka kuskura suka yi wani abu makamancin haka to a ƙarshe 'yan majalisar dokokin ƙasar turkiya kuma sun bai wa dakarun sojan ƙasar na su ikon shiga cikin siriya da iraki a wata shawara da suka yanke biyo bayan jefa kulan da suka yi wanda ta ba ƙasar damar yaƙi da mayakan daular islama a can kusa da iyakar turkiya ɗin. haka zalika kuma dokar nan ta amince ma dakarun kasashen gudanar da ayyukan su daga cikin turkiya akan mayakan na daular islama amurka dai ita ce take jagoranta haɗin gwiwa kasashen domin kawo ƙashin daɗin gushin da mayakan islama ɗin suke ƙara yi ha kuma ana sa ran cewa manzan amurka akan harkokin musulunci na ƙasashen larabawa wato janar john allen zai maje can turkiya a wani balaguro da ya fara yau alhamishin nan an da ci gaba dai da matsa lamba sosai akan kasar ta turkiya a makonnin nan da suka gabata game da wani al'amari yayin da mayakan sakan kuma suka kusanci iyakar garin nan da ake kira ayan al'arab to muka muku labaran duniya ne daga sashen hausa murya amurka a washington dc To kafin mu je ga maganar mutuwa da kuma dawowar madugun Boko Haram bari mu sauri mu gama da wannan rahoton da baba ya ko makeri ya aiko mana kan shirye-shiryen babbar sallah da ake a Ghana. a yayin da musulmi mahajjata ke shirin hawan arfa ranar juma'a musulmin duniya kuwa na nan na shirin hawan idi ta babban sallah inda musulmi za su yi yankan dabbobi na layya musulmin ghana kamar sauran musulmin duniya suna nasu shirye-shirye na layya wannan shekara wanda ya zo daidai da ranar asabar hudu ga wannan watan oktoba hukumar ghana dai ta mai da hutu ranar sallar layya zuwa ranar litinin a cikin wannan lokaci kowane magidancin kansa yake kokarin neman abin yanka don cike wani bangare na addini da kuma samar ma iyali abin masarufi maluman addini suna bada haske akan layya ga masu iko da irin fa'ida da ke tattare da yin layya wanda hakan da na karfafa gwiwar musulmi suna sayan abin yanka sai dai yanayi na zamani kan hana wasu sayan abin yankan dangane da wasu dalilai da suka shafi tattalin arziki na zaga kasuwannin bisashe a dan akra na ga bisashe amma babu masu saya da na kai kasuwar bisashe a unguwar circle inda aka fi sani da foyo na zanta da wasu masu sayar da dabbobi yanzu haka ina tare da wani malami wanda shi ma dan kasuwa ne mai sayar da dabbobin bari mu ji ta bakin shi koya kasuwar nasu ke tafiya malai ya sunanka sunana haruna ina sayar da raguna daga cycle a station haruna ya kake ganin kasuwar wato dabbobi bana to ana tsammanin jibi za a yi sallah so kasuwan dai bai tun fara ba amma guda guda dai ana zuwa a sai amma kudin dabbobin dai ne ya je bisa amma gobe zuwa maranki an fara sai da kyau da insha Allah kasuwan ya yi kyau to sai dai na yake cibis da wani da shi kuma ya zo siyan dabbobin da shi kuma ya zo sayan rago bari in ji ta bakin sa malam ya sunanka sunana Ali na fito a Kwatima to ya kake ganin kuɗin raguna a to ni ma yanzu haka na biyo in sayi rago amma kuma yanzu ragunan da na zo samu yanzu wallahi sun yi sada na kaga wannan rago gashi ga can wai miliyan biyar yanzu haka ragunan da sun yi in sada kenan ba za ka yi layya ba to shi na koma gida dai na gani a unguwar nima kuwa na yi hira da naba husaini kuma ya koka akan yadda sefa yake sama-sama akan sidin ghana last year muna doki sefa 23,000 sefa ya zama 1 million sakaran ga kuma ya zama 16,000 sefa 1 million so daban-daban kenan siyasa komi duka ya te gaba ya kake ganin kudin rago wallahi kudin rago dai gaskiya ya te bisa ba kaman sakara wancan ba rago sakara wancan muna sai rago misali kamar 8 million sakaran ga yake 12 million ko 11 million musulmi da dama dai a nan Ghana suna nan suna kokawa akan yanayi da ƙasa take ciki wanda hakan dai ka iya hana su yanka abin layya baba ya ko makiri sashen Hausa na muryar America kara Ghana to a gaida baba To a karo na biyu kuma na uku watakila dukun kungiyar Boko Haram da sojan Najeriya suka ce sun kashe shirin 17 ga watan Satumba a wata bata kashin da aka yi a Kunduga ya sake dawowa kuma har ya bulla a wani faifan bidiyo. Gashi nan in ba ku zani ba ku yi ta yi rashi na da akwai ɗina ba zai hana gudanar da wannan addini addinin musulunci ba. Ba ku da gaskiya, ba ku da makama, ba ku da abin da za ku faɗa. gani da rai sai ranar da Allah ya ƙare numfashi na zan rasu son obama ba zai kashe ni ba son francois holland ba zai kashe ni ba balle jonathan jela balle kashim tsinke balle burabura majina keni sai in kwana na ya ƙare saboda haka gani ina da rai don ku yi bayani ku ce kun kashe ni ku yi kaza ba wannan ba ne ga munan muna nan da daular mu Allah mana kansa shi mai da shi wanda mai da shi Allah bayan tushiya To za mu ji ra'ayoyinku kan wannan amma tukuna wakiliyarmu ta Abuja Madina Dauda ta zanta da kakakin gwamnatin Najeriya Mike Omeri kan wato su na hukuma akan sake bullowar mutumin da aka ce an kashe shi. Ai abinda gwamnati ta faɗa shine bayan wannan shekarun wani zai sake fitowa domin haka ne aka yi kwanakin baya ba sabon abu ba ne so idan ya sake fitowa dama gwamnati ta ce lallai ba ba ta tsammanin cewa wani zai sake fitowa ba saboda haka wannan shekau ba wancan ba ne wani ne daban kamar yadda shi shugaban wasu labarin soja ya faɗa chris olukolade ya faɗa ba ni da wani dalili da zan ce maganarsu ba daidai ba ne tukuna to ba ka ganin ire-iren waɗannan maganganu da suke fitowa yana nunawa kamar akwai karanci a wajen bangaren kokarin da gwamnati ke yi wajen tabbatar da an kawo ƙarshen wannan al'amari ai ko ina in kin tuna da akwai ne wasa labarin eh, su waɗannan 'yan ta'addan da yake kira da shi abukaka na farko ya tafi na biyu ya fito sanda an ga an ga kasawa kuma su sun daina ba da jawabi da kansu shi shugaban eh, kungiyar ya fara fito da magana da kanshi shine aka daina kawo wani abu kaka so yanzu din nan ni ina ganin abin da ya faru in ma haka ne ya faru ba za a nisance ta da eh, halaye ko halin da sun saba yi to kowace tabbaci kuke da shi cewa shi din ne aka kashe ah to su wanda suka yi aikin da shi sun ce shi ne suka kashe wani sabuwa ne kuma ko wane ne ke da wani bayanin da ya fi wannan to wannan da ya fito fuska ɗaya ne da wanda dama ya saba magana to ai ba yau bane ake haka don ko wanda ya fito daɗi ma haka fuskan shi kamar na wancan eh, da aka abin nan amma ababen da ake duba akwai eh, maki da yake nuna bambancin ah, mutane wanda kuma na san su jami'an tsaro za su binciko su yi bayani yadda ya kamata to kenan kuna kan bakanku cewa an kashe abubakar shikau shugaban boko haram ah, na ce miki shi shugaban wasu labarin cozoji ya yi magana me nawa kuma a ciki ina bakin daga da su ne a wurin abin da ya je ya yi suka yi suka gani shine suka ambata To, na san kun kagara mu ma mun kagara mu ji ra'ayoyin da za ku bayyana mana kan wannan al'amari na shekau da yake ta mutuwa yana dawowa. ban san tasirin da kuke jin abin yana da shi kan irin sanarwoyi da bayanan da hukumomi suke bayarwa amma dai za mu ji amma kafin sannan ga maraya da halin mutane. Allah karimun gari rahimu shi rai dare jalla shi yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, bin adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o oh, dan adam mai wuyan gane hali o'o bil adam mai wuyan gane hali tunanin mutum ne yakan firgita ni lamarin mutum ne kan gingita ni lamarin mutum ne kan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba bin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To masu mu mun buɗe layukanmu na waya don a kira mu mujira a ku game da wannan al'amari na abubakar shekaru da yake mutuwa yana dawa bari mu share fage a adamawa ban san ko daga ina ne daga cikin adamawa ba ake kira ake kira mu. Buhari ne yake kiran ku daga karamar hukumar ma balwa. Alibali barka da dare me ya ra'ayinka game da wannan harka ta abubakar shekaru da yake tafiya yana dawa lahira. Ra'ayi na dai akan abubakar shekaru tun da shi sojojin najeriya kawai ya kamata su kara himma da kwazo a aikin nan su tabbatar duk abun da suke yi suna yi ne tsakaninsu da allah ba don yaudara ba mm. ina ganin suna yin wannan allah yarda za su samu me kake nufi da suna yi ba don yaudara ba kana nufin me ina nufin ba kamar shi kamar su na suke cewa ya mutu ko bai mutu nan ba kasan shi shekau ina ganin sun mai da shi kamar sunan kungiyarsu ne ko an kashe wannan in wani ya zo za su ce shi ma sunansa shekau to mun gode malam bahari adama bari mu je kano mu ji abin da kana suke faɗa kan wannan salamu alaikum amin alaikum salam wani ne ah, alhaji yushau ne daga shagaru kwatas kano alhaji yushau kai me fahimta kan abin da yake faruwa dangane da maganar shugaban boko haram din nan wato gaskiyar magana gwamnati billahi wa rasulihi tana yawo da hankalin mutane gaskiyar magana hmm. eh. me yasa ka ce haka a gaskiya abin da dalilin da yasa na ce haka shi wannan mutumin gaskiyar magana hmm. sun daɗe suna ta faman cewa sun kashe shi akwai kakakin 'yan sanda waccan wadda aka abin nan ta ta magana cewa ai an kashe shi tente amma da jiwu abin da ke da ban mamaki wani lokaci sai a nuna hadda gawar ko a nuna kamar wannan kashin kisan na karshe da aka yi a nuna bidiyo din shi da ran shi sannan aka nuna an kashe shi sannan aka nuna hoton gawar shi kuma gashi gefe daya nan da rai nan ba rai wa yake wasa da hankalin mutane ne game da abin to gwamnati ta yawa yawo da hankalin mutane gaskiyar magana gaskiya to mun gode Alhaji Usho bari mu tsaya nan Kano da idan an ce akwai shi ba da Kano yake kira assalamu alaikum alaikum salam to wani ne alo na mai janjan daga gamawa ne jihar bauchi o oh, da gama ok to mine ne mi sunanka sunana bafa sale gamawa jihar bauchi to kai hukumar gama kai malam bafa wannan abin ka fahimci abin da yake faruwa ne dangane da al'amarin mutumin nan da ake ta cewa an kashe shi kullum sai ya je ya dawo eh wallahi na faɗi wannan magana don na shekara ina neman ku ban same ku ba sai yau. To alhamdulillah to. Amma ina tabbatar muku saboda ni abin da na fahimta. Kariya hmm. ba ta karewa a shugabanninmu na Najeriya mafi yawa lalle ilalla ba sa gaya ma talakawa abin da ya dace su gaya wa talakawa. Me kake ji yake faruwa ne? In sun ce sun kashe shi ba su kashe shi ba? Mu dama ba mu yadda ba. To biye. an kace shi ba. Eh. Saboda dai an daɗe ana yawo da hankali talakawa a Amma idan an ce an kashe shi Alhaji Baffa aka nuna gawa aka ce tasa ce kuma gobe je sake dawa wanne mutane za su ɗauka? Su an Boko Haram za a yadda da su ko hukuma? To Allah sai ne a abin a dan Najeriya ana mu na Najeriya faɗan magana yau yanzu a faɗe ta a koma gefe kuma ta canja kama ba abun mamaki ba ne a najeriya mun gode alhaji bafa bari mu tsallaka zuwa gombe salamu alaikum amin alaikum salam to wane ne alirin musamman sokoto kana tare da bafa ban mai maganin shanu tudu da gombe ne to alhaji bafa kai me ka fahimta game da abin da yake faruwa a harkar nan ta shugaban boko haram da yake mutuwa yana dawowa. kai aliyu musamman sokoto wannan al'amarin dai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai a ce akwai rudani ne da yawa cikin abin kai baka gane shi bane koya gaskiya akwai rudani a ciki ya kamata a faɗi magana da ya tabbatar gaskiya ta zama amma amma Alhaji bafa da gwamnati da take cewa an kashe shi ya dawo da su an boko haram da suke cewa bai mutu ba wa kafi yadda da shi Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto wannan al'amari da sai dai a baro Allah kawai. Na yadda za a baro Allah ai babu dole ma dole a baro Allah amma kai a matsayinka na ɗan ƙasa um, kai mai ka fahimci yake faruwa ne dangane da wannan abin domin inda mutum ya mutu fi su biyu ba baya dawowa da ya aiko. Eh hakika Allah dawowa kan mutum ya mutu mutuwa ɗaya ce Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto. Mhm. To mun gode eh, Alhaji Baffa bari mu je can kusa ga Sokoto ɗin wato birnin Kebbi. wa yake kira mu daga can alhaji umaru mai gadi birnin kebbi shi yake kira alhaji umaru kana lafiya lafiya lau barkan da aiki mun ji daɗi kwarai da haraka kuma ina shida muku cewa mm. lallai kamata ya su shugabannin sojojin najeriya su tabbatar da cewa in samu wannan abin an samu ba za su faɗi cewa an kashe kuma daga baya kuma a dawo a ce ba a kashe ba hmm. abin akwai rudami ko akwai rudani kwarai gaskiya mutane wasu sai hankalinsu ya kwanta kuma sai ka ji hankalin wasu ya tashi gaskiya kam to mun gode alhaji umar bari mu je azare assalamu alaikum malam aliyu na'am barka da aiki barka dare wane ne yawwa kana tare da sa'idu da huwa daga azare Malam Sa'idu da famin wannan magana ta 'yan Boko Haram dinnan da hukuma ya kake ganin wa yake wa kai yadda da yana faɗa gaskiya game da al'amarin nan ne? Eh gaskiya kwanaki ma mun yi magana akan cewa tun akan maganar sulhun 'yan Boko Haram. Hmm. Gaskiya gwamnati bai dace a ce tana magana kuma tana karyata kanta ba yanzu ko da ta zo ta faɗi gaskiya fito jama'a ba za mu yarda ba. amma ka ji abin da shi mike mary yake cewa wai wai daman sun zaci cewa ko da suka ce an kashe shi wai kada a yi mamaki idan ya sake bulla to don me za a ce an kashe mutum kuma ya sake bulla ba za su yi wannan magana ba mu ba mu yarda ba daman can mu ba mu yarda ya mutu ba in suna so mu yarda ya mutu a ina aka kama shi a fito a nuna gawarsa sannan a je a binne shi daman mu ba mu yarda ba ba mu yarda ya mutu ba don haka gwamnati tana mana yawo da hankali to na gode malam sa'idu bari in shiga maiduguri salamu alaikum alaikum salam to wane ne abubakar abdullahi ne Mala Abubakar ina jin karar rediyon ka kana sauraron kanka kana saurare na ka rediyon nan sai mu yi magana sannan ka ga ra'ayin ka game da batun wannan dambarwa ta Abubakar shekaru me kake ji yake faruwa ne a ce an kashe shi yau kuma ne da yawo. Ra'ayina kawai a nan shine wannan abin ya wuce hankalin dan adam hmm. kawai abin da dai mu 'yan najeriya mu roki allah allah ya takaita mana wannan masifa amma eh, mala abu kan abin da ban gane ba eh, abin nan ya faru ɗaya ya faru biyu gashi wajen na uku kenan kullum ya za a ce kullum eh, a faɗi abu sai najeriya ta zama wani kamar abin da dariya a duniya ɗin a cewa an kashe mutum yaji ya dawo kuma mutumin nan shi kaɗai ne yake mutuwa yana dawa duk sauran wanda duk ya mutu ya mutu baya ƙara dawo don me eh kawai abin da dai mu talakawan ba mu isa mu ce mu yi komai ba kuma ba mu isa mu ce wani abu ba kaga su manyan su ne kamata su da mataki akan irin wannan abin to abin su ma ya gagare su kaga yanzu dukan mu dai mu doki Allah Allah ya takaita mana wannan masifan shine kawai ni fata na nan gurin to mu ma fatan mu mala amadu gudu bari mu je gindin maganin kila sosai sani Abuja salamu alaikum ake kira mu daga Abuja Assalamu alaikum. Alaikum salam wani ne? Ahmad Rufa'i ne daga Abuja. Mala Ahmad eh, kai da kake cikin Abuja abin nan ka fahimci ko me yake faruwa game da kisan shugaban nan na kungiyar Boko Haram da ake ana eh. cewa an kashe kuma ya dawo? Ƙwarin ko na fahimta abin da nake ba da shawara ne shi ne. To ita gwamnati da ya ta sa ƙarfi ta kashe su gaba ɗaya. idan ma akwai shekaru kuma babu ne gaba ya kashe amma amma babu dalilin da zai sa mutum zai dauka cewa sojoji za su yi ƙarya idan ba su tabbata cewa su sun dauka sun kashe mutumin nan ba amma tun abin da ya faru ya faru biyu ya faru uku ai kuma an shiga wani al'amari ko ba saboda haka yake cewa to in har gwamnati da gaskiya take yi ta je ta shi su mun gaba ɗaya su a huta ma da kace na ta ne na sojoji sai an kashe shi gobe ya fito a tv waye waye jiba ce an kashe shi da sauransu to na gode ahmed bari mu karasa a kaduna salamu alaikum wa alaikum salam to mu je wane ne ana magana da ladi da kaduna unguwar ma to dan ladi a gurguje kai mai kafarinta game da wannan zuwa lahira da dawa da abokan shekaru ke yi ne gaskiya mu ba mu yadda ba ita gwamnatin ce ba mu yadda da ita ba sau tana magana abin yana dawowa baya mm. tun dama da aka ce an tun dama ai da suka bayyana cewa sun kashe shi akwai wanda ya fito ya ce ba su kashe shi ba sun ga mu labarin cewa yana nan a raye. To na gode da Ladi ina jin wannan waya ta Kaduna ita dai ce ko kuma ita ce ta karshe da zamu ya dauka amma kusan gobe Juma'a zamu bude layi ina akwai wanda ke son magana nan sai ya dawo yi. To ga sharhin murya Amurka da yake bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. rahoto na biyu na bin diddigi da kungiyar haramta makamai masu guba ko organization for the prohibition of chemical weapons opcw a takaice ya tantance cewa babu shakka fa kamar an yi amfani da iskar gubar chlorine a hare-haren da aka kai wa ƙauyuka guda uku da ke arewacin syria a farkon wannan shekara rahoton ya ambaci shirin gani da ido waɗanda suka ga ana jefa waɗannan makamai masu guba ta jirgin sama mai saukar ungulu abinda masu hamayya ba su da makaman aiwatarwa wannan ya matukar nuna laifin gwamnatin siriya ne a cewar sakatar harkokin wajen amurka john kerry a wata sanarwa iskar kulorin tana da guba kuma a kamfanoni ake amfani da ita abin da aka haramta a matsayin makamin yaki a taron makamai masu guba da aka yi a baya kamar yadda sakatare kerry ya bayyana da yake ba da shaida a gaban majalisar wakilai har ma yake cewa amurka ta imanin cewa fa akwai shaidun da suka nuna asad ya yi amfani da gubar chlorine abin da taron makamai masu guba ya haramta rahoton na opcw ya kwararan tambayoyi dangane da sharaɗin da aka gindaya wa gwamnatin bashar al-assad bisa ƙudurin 1118 na majalisar ɗinkin duniya wanda ya buƙace shi kawo ƙarshen haɗa makamai masu guba sharhin ya ci gaba da cewa opcw ta samu wasu rahotanni na daban da ke nuna an ci gaba da amfani da waɗannan makamai a ƙarshen watan agusta inda ma aka ga alamun amfani da waɗannan makamai masu guba chlorine a wasu ƙauyuka ganin wannan da kuma tambayoyi da ake da su dangane da makamai masu guba a siriya ya saka jama'a da yawa a cikin damuwa game da kudurin gwamnatin siriya na ci gaba da amfani da makamai masu guba akan jama'arta kasa amurka a cewan keri ta matukar damu da bayanan wannan rahoto gwamnatin assad fa ta san cewa za ta fuskanci shari'a domin yin amfani da makamai akan jama'arta sharhin murya amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to a gurguje ga maryam ta dawo da labari daga ci. tsaron Najeriya dai har yanzu tana nan kan bakanta na cewa wanda ke ikirarin cewa shine madugun kungiyar 'yan Boko Haram ya mutu. Jawabin helkwatar ya zo ne yau Alhamis bayan da 'yan kungiyar mayakan suka fi da wani sabon faifan bidiyo wanda ya nuna sake bullowa Abubakar Shekau inda ya jaddada cewa har yanzu fa yana nan da rai kuma 'yan ƙungiyarsu sun kafa daular su ta Islama a yankunan da suka kame. Shugaban Hong Kong ya ce ba zai sauka daga kujerarsa ba biyo bayan kiraye-kirayen da 'yan zanga-zanga masu goyon bayan demokradiyya suka yi na cewa ya yi murabus. Shugaba Lin Chong-yin ya yi wannan sanarwar ne dab da cikar wa'adin da aka bashi a daren yau. Alhamis din amma ya ce zai tura sakataren shi don ganawa da masu zanga-zangar da suka ba da wa'adin. 'Yan zanga-zangar sun yi barazanar mamaye gine-ginen gwamnati in har shugaban bai yi murabus ba a daren yau. To gaishe shi Maryam. To jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci. Wato inda muke danuwa zuwa karfe goma na dare na alhamishin nan. na zamu muku ban kwana sai gobe da safe da Allah kai mu da karfe shida na safe muke fatar bullo muku da shirinmu na farko na biyu kuma da karfe takwas za mu da duka ma'anan sashen wasan murya amurka musamman ita maryam dauda da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyoyi mu ni ne aliyu mustapha sokoto muke kara gode muku da kuka samu sukunin sauraron wannan tasha ta sashen hausa na murya amurka muna kofa ta za ku ci gaba da sauranta a kulle yawan salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.